Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Yau take Juma'a kuma ranar tsayuwar arfa a ƙasar Saudiya ga mahajjata, saboda haka idan Allah ya kai mu gobe asabar sallar layya. Sai dai kuma murnar babbar sallar ta bana na neman komawa ciki a ɗimbin gidaje saboda duk da tanadin da magidanta suka yi na ganin sun yi layya, ragon bana ya hi ƙarhin mai naira dubu ɗari ma a wasu wurare, saboda yadda dillalan raguna suka tsawwala. Shirin namu na yau ya duba wannan batu na tsadar ragunan layya, duk da dai wasu sun ce sun samu daidai da aljihunsu. Haka kuma malamai sun yi mana bayanai kan haɗuwar Juma'a da ranar tsayuwar arfa da kuma hukunce-hukuncen layya. To da farko kamar yadda muka saba kawo muku kowace Juma'a ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. To babban labarinmu na wannan mako mai taken mataimakin ɗan takara PDP ta sake shiga ka mai wuya. ya kawo batutuwan rikicin da suke tasowa ne a cikin takarar mataimakin shugaban na kasa na jam'iyyar pdp wato zaɓar kowa na iya jawo faɗuwar jam'iyyar inda ɗaya daga cikin manyan 'yan jam'iyyar sannan wiki ya ƙi ganawa da jakadan atiku a turkiya pdp ta kuma kafa kwamitin ganawa da wiki lallabarsa yayin da atikun ya ce a kwantar da hankali wannan shine babban labarinmu na farko a wannan jarida sai labarinmu na biyu mai takin yadda 'yan ta'adda suka girgiza najeriya da hare-haren nuna isa a cikin sa'o'i hudu sun kusa da yamma boko haram daga kurkun abuja sun kai hari a ayarin shugaban kasa inda waɗanda suka tsallake rijiya da baya sannan kuma sun kashe wani babban jami'in 'yan sanda a katsina sai kuma labarin ke cewa sallaba bana tafi armashi in ji 'yan kasuwar kudu yayin da masu sayar raguna suka ce sun yi tsada sai kuma masu harkokin sufuri suka ce an samu karuwar tafiye-tafiye a bana fiye da bara sai kuma labarin da ke cewa da sarcin apc ke ficewa zuwa wasu jam'iyyu da kuma neman jin dalilin da hakan ke faruwa daga wani masanin harkokin siyasa wanda an karanta za a gani sai kuma yaran da aka ceto a wani coci wanda wanda suka ce sun san zama tare da limamin cocin maimakon su kuma ga iyayensu akwai hira da Sheikh Ibrahim Khalil da yake bayyana da ya sake janyewa takara bayan ya fito akwai labarin rasuwar Alhaji Mahmud Sanusi Barkindo babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur na opec da kuma garan bawal da shugaban kasa wa majalisar ministoci bayan ya guda bakwai da sauran labaranmu na nan cikin gida da dama idan muka a kasashen waje kuma akwai labarin kabarbura da aka gano dauke da ruwan gawaki a kasar libya sannan kuma kungiyar tattalin arziki ta farka ta yamma ecowas ta cire takunkumi ga kasar mali a bangaren alajabi kuma wani ne ya nemi agolansa ya biya shi diyar renansa da ya yi lokacin da suke tare da mahaifiyarsa bayan sun da mahaifiyar yayin da wata mata mai shekara 82 ta yi gudun mil 78 a cikin sa'o'i hudu. A bana Allah cikin ikon shi ya kaddar haduwar ranar Juma'a da kuma tsayuwar arfa ga mahajjata. Saboda haka ne na tuntuɓi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malaman Abuja. Domin mu ji ko haduwar waɗannan ranaku biyu na da wata holala ta musamman ga al'ummar musulmi Duk da cewa Malam yana cikin aikin Hajji a Saudiyya, ya amsa mana kamar haka. Yau Juma'a ranar Arfa rana ce wacce take da muhimmanci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin da ya shafi hajji gaba daya ya ce alhajju arafa ma'ana aikin hajji gaba dayanta tsayuwa ce ta arfa ma'ana duk wanda yake fatan dacewa da kuma samun hajjin wannan shekara to wajibi ne sai rana ta faɗi masa a da'irar arfa kan nan yake amsa sunan alhaji ko kuma wanda ya dace ya yi aikin hajji rana ce wacce take da muhimmanci ga waɗanda suke nan aikin hajji tare da mu da ma waɗanda Allah bai kaddara sun zo aikin hajji ba da a gida suke kuma da a birnin Makka suke aikin da za a yi shine a ranar juma'a nan akwai azumi ta ranar arfa sannan kuma a ranar arfa din nan wato ana buƙatar addu'o'i ne da kuma ainihin wato neman yarda Allah da wasu ayyuka da kuma gabatar da bukatu zuwa ga mahalicci Allah maɗaukakin sarki sannan kuma da yawaita hailala da kuma ainihin kabarbari da kuma salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama da karatun alkur'ani musamman annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi da annabawan da suka gabace shi babu wata addu'a da aka ba su ko suke yin ta ranar arfa da ta wuce la ilaha illallahu wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abin da ya shafi haduwar juma'a da kuma ranar arfa abu ne wanda aka saba yi ba wani abu ne sabo ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma hajjin da yayi shi ma arfar da yayi ta a hajjinsa na ban kwana wadda ita ce ta farko kuma ta ƙarshe ita ma ranar juma'a aka yi tsayuwar arfa don haka abu ne wanda ya dace da irin hajjin da manzon allah sallallahu ya yi sannan kuma idoji ne wato mana idi ne guda biyu idaini suka haɗe rana guda idin mako shine juma'a wadda kuma akwai darajoji da falala da kuma wato muhimman al'amura da ake bukata musulmi ya samu kuma ya yake samu a ranar juma'a sannan kuma uwa uba ga arfa idi ne na shekara kuma a shekarar ga wanda Allah ya hore mishi ya yi mishi baiwan zuwa to don haka waɗannan manyan ranaku guda biyu akwai alkhairai da yawa a ciki kuma abin da kawai ake yi shine jira ake ina mai mai addu'a ne ma'ana duk wanda ka kaga yake addu'a to kawai da yayi insha Allah ya dace kuma an karba saboda haka Allah ka datar da mu a wannan rana ta juma'a ranar juma'a kuma ranar arfa muna fata allah ya sa mu dace kuma ya amintar da mu ya maimaita mana harkashin rayuwarmu da imani ya sa mu dace ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya mana buɗi na alkhairi amin malam amin To tun da gobe Asabar babbar sallah wato sallar layya wadda a lokacinta ake yanka dabbobi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da annabin shi suka sunnanta wa musulmi. To yau ma na sake komawa ga Farfesa Ahmad Bello Dogarawa na sashen ilimin lissafin kuɗi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma malamin addini domin mu ji sharɗa da ƙa'idoji da kuma sauran hukunce-hukuncen da suka shahi layya. Farfesa Ahmad Bello Dogarawa ya fara da yin bayani game da shin layya wajibi ce ko sunna. Wasu malamai sun tafi akan cewa sunna ce mai ƙarfi, kuma wannan shine abin da ya dace da mazhabar mu ta Malikiya. amma waɗansu malamai sun tafi akan cewa layya wajibi ne kuma ni dai daga ɗan bibiyan dalilan kowane ɓangare da na yi na fi natsuwa da cewa layya yanka dabbar layya ga wanda yake da hali yake da iko to wajibi ne saboda me saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa a farko abin da mutum zai yi abin da musulmi za su yi a ranar idi ita ce a tafi sallar idi manzo Allah ce sannan sai a dawo a yanka dabbobi wannan ita ce sunnar mu mm-hmm. to ko dai sunna ce mai karfi ko wajibi ne ga yadda malamai suka tafi a kai abin da dai yake nunawa shine lallai ne wanda duk yake son ya zama ya raya sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama to lallai ne in yana da hali da wadata to ya layya don haka a takaice dai mutum ya sai dabba layya wadda ta cika sharuɗa da ka'idodi ya yanka yana da aure ko bai da aure to wannan lallai ne mutum ya yi in dai yana da hali. Wace irin dabba ake layya da ita, wace irin dabba aka hiso a yi layya da ita? To, na farko dai akwai nau'o'in dabbobi guda uku ko nau'in dabbobi guda uku da ake iya layya da su. Nau'i na farko akwai raƙuma, kuma mutane bakwai na iya haɗuwa su haɗa kuɗi su sai wannan raƙumin da ya cika ƙa'ida su iya yankawa ko su soke shi a matsayin layya. Na biyu akwai shanu, maza ko mata farare ko jajaye masu tozo ɗaya ko masu tozo biyu. suma. ana yin layya da su ana iya samun mutane bakwai su haɗa kuɗi su sai sa wanda ya dace a yi layya da shi ya cika ka'idan layya su saya su yanka da niyyar layya kuma ta yi ma su daga cikin su bakwai ɗin sai kuma jinsin awaki jinsin awakin nan farare akwai raguna kenan maza kenan akwai tinkiya mata ko tumaki mata kenan sannan akwai jinsin kuma jajaye kenan ana iya ma layya da bunsuru ana iya layya da akuya matukar sun kai shekaru sun kai ka'idar da aka ce su cika amma a wajen falala cewa wanne ne ya fi falala to malamai sun yi saɓani akan wannan mu a mazhabar mu ta malikiya ana fifita rago mm. amma idan mutum shi kadai ne zai iya sayan raƙumi kuma shi kadai ne zai iya sayan sa ya yanka to wannan ya fi saboda a wajen layya kamar yadda yake ma a wajen hadaya ga masu aikin haji da suka yi tamattu'i ko suka yi kirani yawan nama aka fi so aka fi fifitawa a kan daraja sannan kuma ai dama in an yanka ana so ne a ba da wani sashi sadaka a ba da wani sashi kyauta sannan kuma a ci wani sashi haka ake so a yi ko kuma a ba da wani sashi tsakanin sadaka da kyauta sannan kuma a ba a ci wani sashi in an so a ɗan ajiye wani sashi kuma dan gaba a ƙara ci in ko mutum ma ya ce ya dama ya saba cin nama ba sai ya ajiye ba kawai zai ɗauka ma ya bada duka kuma inda ya yi don Allah ana sa rai Allah ya karɓa kuma ya bashi lada mai tarin yawa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya jin shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. To sai dai kuma duk da cewa layya sunna ce mai ƙarhi kuma ɗaya daga cikin ayyukan ibadar da Allah yake so bayi su yi shekara-shekara. Ga dukan alamu a bana tsadar raguna za ta hana yin layyar a gidaje da dama ko kuma a yi ta da kahizuru. Wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim ya leƙa kasuwar 'yan awaki ta sayar da dabbobi a unguwa uku, inda ya fara tattaunawa da kakakin kasuwar Umar Ado Kwari. yaya halin kasuwa da ke a yanzu harkar kasuwa alhamdulillahi ba za a ce ma ciniki ya tashi a guje ba ba yabo ba fallasa to me kuke tunanin kuke kallo a matsayin abin da ya kawo tsadar su dabbobi a wannan shekara to alhamdulillah ita wannan tsada yanayi ne na rayuwa da su kansa dabbobin saboda rahin zaman lafiya na sauran waɗansu da suke gefen mu in aka addabi mukiyayen gaba daya yanzu wannan wani yana da sanda kamar biyar shida an kore masa an raba shi da lafiyarsa an raba shi da dukiyarsa da yawa yanzu babu su wani gurin ake tafiya a nemo kamar waɗannan da muke nan gaban ka da kanija aka kawo su waɗansu za ka ga cewa daga cadi ake kawo su waɗansu za ka ga cewa daga kamaru suke shigowa shi kuma aka sake samun tsadar wannan man diesel gurin da ake ɗauko mana kaya ba da dubu uku dubu hudu a yanzu in ka za sa a irin wannan gurin kuɗin motarsa kaɗai ya kaje naira dubu goma sha biyar to wannan abubuwan suna daga cikin abin da ya kawo ta ta'azarar waɗannan kayayyaki to mu dawo kan farashin su waɗannan dabbobi kaga a gaban mu kamar wannan da kake gani abin da mu iya sai da ka naira dubu arba'in akwai wanda za mu sai naira dubu hamsin akwai wanda za mu sayan naira dubu sittin. Wannan farashin ƙanana kenan na masu dama kuma. Na masu dama ana samun rago tun daga na dubu ɗari biyu, dubu ɗari da saba'in, dubu ɗari da tamanin zuwa ƙasa zuwa na dubu ɗari ɗari. Akwai ragon dubu ɗari hudu wanda mun kuma yanzu a bana bana na ina ganin wanda muka fara saiwa a cikin manya. Mun zai da naira dubu ɗari hudu da ashirin. To kuma ana siya? Ana siya, kahi na gaya ma an siya an biya. yanzu ba yanu bane anan dan eh. uwan wannan nan, abin da aka sai naira miliyan ɗaya wannan dan uwan yanzu ga an taya dubu ɗari tara da hamsin an hana shi ka gani to za mu so mu ji sunanka to ni ne dan sani muhammed mai sai da raguna da shanu a unguwa uku ni mutumin nijar ne to yanayin kasuwar ana yanayin farashi mutane ba sa kokawa wallahi ana kokawa saboda ba ana kokawa da taimakon amma ne ana siya amma ana koka ba cinikin sarai daga jiya zuwa yau amma muna sa ran dai daga yau dinnan zuwa gobe Allah za a yi cinikin to gashi ka zo ka sai raguna akwai dabbobi masu kyau eh irin duk wanda ka zo kana so za akwai shi kuma akwai sauki yanzu na so guda biyu na nawa da na nawa dubu talatin da bakwai dubu talatin da biyar Yawa za mu sunanka. Sunana Yusuf ya umarantuwa ne mutumin karamar hukumar Shanona ne. Ita dabba da kake ganin ta kamar riga ce. Daidai kai ya kamata ka tsaya ka duba. kamar yadda waɗansu ke barazanar cewar rago baya tabuwa baya tabuwa gaskiya ba haka ba ne yanzu nan na zo na sai guda hudu na sai na dubu talatin da biyu na sai na da uku uku na sai na da biyar na kuma sai na dubu arba'in da biyar kuma dukansu babu wanda ba zai yi layya ba. Da kuma wannan muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed da wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim. Sai kuma editan Musagir Kano Sali, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya kuma ku yi sallah lahiya.